Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 18 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da dare, Baba Yakubu makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri damu. To ko bayan ko gama jin labarai za ku je cewa fadar shugaban kasar Najeriya ta kare kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan kashe ni cewa a harbe duk wanda za a zai sata akwatin zaɓe. Za ku kuma ji kokawa da wasu 'yan kasuwa a jihar Oyo suka yi a kan wato rashin ciniki biyo bayan daga zaɓe da aka yi a ranar Asabar wadda ta gabata. a akan haka ne kuma za mu ba ku dama ku kira ku nuna mana yadda ɗage zaɓen ya shafe ku a duk inda kuke a cikin najeriya lambobinmu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojoji su nuna rashin imani ga duk wanda suka kama yana kokarin kawo katsalandan harkar zaben da aka dage na shugaban kasa Da daren ranar Juma'a hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta bayar da sanarwar dage zaben har na tsawon mako guda. 'Yan sa'o'i kalilan kafin a fara yin zaben a rumfunan zaɓe miliyan 84 a faɗin ƙasar. INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasar rana Asabar dinnan mai zuwa yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha kuma shi kuma ya koma rana tara ga watan Maris bayan da ta ce ta lura da wasu batutuwa da suka shafi shirye-shiryen zaɓe. Da yake magana yau litinin a wani taron gaggawa na shugabannin da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a Abuja. shugaba buhari ya zargi hukumar inec da matukar rashin gazawa ya kuma yi gargadin ga duk wani da yake ƙoƙarin satar akwatin zaɓe ko lalata kayan aikin zaɓe jam'iyyar buhari ta apc da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp sun zargi junansu da ƙoƙarin yin magodi wato magunin zaɓe shugaban ƙasar da yana fuskantar babban ƙalubale daga ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp atiku abubakar An shirya yau litinin shugaban kasar Amurka Donald Trump zai gargaɗi jami'an sojojin kasar Venezuela da cewa su kasance cikin wato cewa za su kasance cikin talauci idan har suka ci gaba da goyon bayan shugaban ƙasa na 'yan gurguzu Nicolas Maduro maimakon shugaban riƙon kwariya da Amurka ke mara baya Juan Guaido. Gabannin jawabin da shugaban zai yi wa al'ummar Venezuela da ke zaune a birnin Miami fadar white house ta ce amurka tana sane da inda jami'an soja da iyalansu ke ɓoye kudadensu a duk faɗin duniya ta kuma ce trump zai bayyana cewa jami'an sojojin venezuela suna da zaɓi su bi tafarkin demokaradiyya saboda rayuwarsu da kuma rayuwar iyalansu ko kuma su rasa duk abin da suke da shi white house ta ce trump zai bayyana goyon bayansa ga guaido shugaban majalisar dokoki wanda amurka da wasu kasashen turai da kuma kasashen kudancin amurka ke ɗauka a matsayin shugaban rikon kwarya a caracas har yanzu dai maduro na samun goyon baya daga rasha da kuma china to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin sudan ta kudu ta ce a farkon watan maris za ta fara ɗaukar albashin kwana ɗaya daga ma'aikatan gwamnati a duk wata domin ya taimaka wajen wato biyan tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ke kokarin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar sai dai wasu masu saka ido sun nuna shakku kan yadda hakan zai yi aiki duk da haka yawancin ma'aikatan gwamnati sun kwashe watanni ba a biya su albashinsu ba garan dimabiyu ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar adawa ta splm kungiyar da ta saka hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya ta ce sanarwar da gwamnati ta yi renin wayo ne ga al'ummar kasar ministan labarai na sudan ta kudu michael mcquay shi ne ya sanarwar cirewa ma'aikatan kuɗin albashinsu a makon da ya gabata a juba yana mai cewa za a ci gaba da cirewa har zuwa watan yuni kuma zai iya samar da kuɗi dala miliyan wato dala amurka dala miliyan 38 za a yi amfani da kuɗin ne ta hanyar bayar da horo da kuma samar da kayan aiki ga sojojin ƙasar da dai sauran wasu abubuwa daga ƙarshe fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta kare matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar amurka da mexico yayin da wasu jihohi ke shirin ɗaukar batun zuwa kotu haka kuma 'yan jam'iyyar democrat na majalisu na shirin kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban zai iya zaɓar yin watsi da wannan matsala amma ya ƙi zaɓar hakan a cewar mai baiwa Trump shawara kan harkokin bakin haure Stephen Miller ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi. Miller ya ciki tsohon shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican George W. Bush kan abin da ya kira watsi da muradan Amurka na kusan kwashe shekaru ashirin lokacin da bakin haure ke tsallaka iyakar Amurka wanda yawan siyan ninka waɗanda suke shigowa a yanzu. amma mila ya ce ƙarshen magana shine ba za a iya samun ƙasa mai ƙarfin gaske ba ba tare da kari iyaka ba ya ce matakin da trump ya ɗauka na kare iyakokin amurka da shigar bakin haure barazana ce ga ƙasarmu trump da ya anya dokar ta ɓaci na ranar juma'a domin zagaye wa amincewar majalisa wadda ta hana shi kuɗin da ya bukata har dala biliyan 5.7 domin gina bango duk da cewa ta amince masa da dala biliyan 1.3 don samar da shinge da zai kare tsawon kilomita kusan 90 a kan iyakar. Labaran duniya kenan ka saurari daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma madalla yayin da 'yan adawa da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da Allah wadai da kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa a nuna rashin imani ga duk wanda ya sata akwatin zaɓe a ranar zaɓe. Fadar shugaban kasa da kuma manya daga jam'iyyar APC mai mulki sun kare kalaman na shugaban kasa. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar shugaban kasar ya yi wa Umar Faruk Musa karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. To wannan magana da ya yi ba mamaki tun da halin da ake ciki na siyasa ne an ɗauki ma'ana ta siyasa an bata. Hakika shugaban Muhammadu Buhari gargaɗi yake ga 'yan banga da masu zuwa suna ɓatar akwatin ƙuri'a ko takardun zaɓe su gudu da su don su je watakila su dangwala hannu a yi cuta ko a sa wani ya ci ba yadda jama'a suke so ba. Kowa ya san irin abubuwa da suke faruwa a wasu jihohi musamman jihohi da suke kudu maso kudu ko kudu maso gabas ko kuma wasu yankuna da suke arewa wato ta tsakiya jihohin da suke waɗannan gurare saboda haka wannan abu ba sabo ba ne da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa duk wanda yake shirin ya yi irin wannan to ya shirya daga wannan ba zai sake irinsa ba ya kwashi kashin sa hannu saboda haka an ɗauka ana ba shi wata ma'ana cewa cewa a harbi ba tare da a eh, akwai doka. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Malam Umar Sani ɗaya da cikin manajojin kamfani na Atiku Abakar dan takarar mukamin shugaban ƙasar Najeriya a jam'iyyar PDP wanda na tambaya. Malam Umar ana so kai la'akari da cewar ai ba zai so a kashe magoya bayansa ba. kuma bai ce sai in 'yan jam'iyyar adawa ne suka yi wannan za a ɗauki wani mataki a kansu ba shi na nuhin duk wanda ya yi ba hagan ya fi zama kamar gargaɗi fiye da abin da kuka ba da fasara cewa yana nuhin a kashe ne kuma tun da su sojoji ko 'yan sanda haka kawai ba su kashe mutum sai an kashe gaban kuliya a bisa ga dokokin aikin aikinsu. jawabin da ya yi wannan ya nuna cewa ba bai shafi maganan eh, magoya bayan shi ko ba magoya bayan shi ba ne ya yi magana ne duk wanda ya yi wannan ya kuka da kanshi a bakin ranshi saboda haka maganan bai shafi abu mu maganan da muke yi ba muna maganan cewa ba shi da daman ya yi jawabi bane ko ya tsorata? amma mu muna nuna cewa ya kamata komai za a yi a tabbatar da cewa akwai kundin tsarin mulki na ƙasa kuma a bita abin da ta ce abin da kundin tsarin mulki ta ce ya ce shine idan an samu mutum yana laifi a kamo shi a tuhume shi sannan a gabatar da shi a gaban kuliya to in aka bi wannan tsari ba mu da matsala amma idan aka ce za a a bakin ran mutum a harbe shi to kaga wannan ya shiga wata hanya wanda kuma mu ba mu yarda da shi ba kuma mun ɗauke shi eh, ya abu da a ja layi ne da tsarin mulki sannan ya koma ya sanya rigan sojansa yana so ya nuna cewa shi soja ne Umar Sani kenan daya da cikin jami'an yada labarai na Atiku Abubakar dan takarar mukamin shugaban kasar Najeriya inuwar jam'iyyar PDP. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Toma da da Umar Faruk Musa. 'yan najeriya da yana ci gaba da bayyana yadda ɗage zaɓe ya shafi harkokinsu na yau da kullum musamman ma masu sai da sayarwa wakilin mu hassan umar tambuwal ya jiyo bana ta bakin wasu 'yan kasuwa a jihar oyo ga kuma rahoton da ya aiko mana akan haka sakamakon daga babban zaben najeriya da hukumar zaben najeriya ta yi wasu 'yan kasuwa na ci gaba da korafin cewa ba su samun ciniki a jihar oyo aliyu sambogude rage wannan zabe ya kasuwanci wallahi kasance gaskiya ya yi kasa kwarai daga saboda mutane dama sun bar kasuwa da sunan zaje su yi zabe sai zama zaben nan kuma an ne kare kusan biyu da wani abu kan ce an daga a ga wasu zuwa ne su ba su daman dawa su yi kasuwanci ko komi na ya yi sai zuwa gaskiya ba ka samu wannan daga zaben da an kai gaskiya kana nufin wannan daga zabe ya dakushe muku kasuwanci lokaci wallahi kwarai da gaske saboda mutane dama sun waje sun je wurin zabe ba mutane wallahi ba ciniki kenan wallahi ba ciniki yanzu nan alabawa kwa za ya kasuwanci da aka daga zabe wallahi babu ciniki ba komi komi ya tsuru talakawa mu suna damuwa an ja sabe na gaba to kana ganin wannan daga zabe shi kawo rashin kasuwa shine shi ko tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata Aliyu Magatakarda wa mako yace daga zaben yana da takaici to gaskiya hasan wannan abu ne mai ban haushi saboda kamata san cewa akwai matsala kafin wannan lokacin da aka faɗi an ɗage zaɓe. ko an da lokaci shi shekara ɗaya ana shirye wannan zaɓe. An san lokaci an rana an san mai ke kwata mai ba bukata. Ina tuna ko lokacin da ma aka yi fosa bajina ta dawo da gaugawa don a tabbatar da abin da ke bukata na na kuɗaɗen na yin zaɓe an baya. Kar da lega shi ko auyukan zaɓe ce an ɗage gaskiya wannan abin akwai ba shi ba matuƙar ga sanar da me ya kuwa jama'a su yi haƙuri da wannan abu da faru. Ya ɗauke shi kakkatar ne na Allah kuma a shirin yin zaɓe rana da aka ta gaba cikin limana da sanin ya kamata. Ranka ya daɗe hukumar zaɓe ta ce ba laifinta ba ne laifin aikin sufuri ne da aka samu matsala ba ku ganin cewa ita ma tana da hujja a ba ta da hujja ai wannan kamata ya san da haka tun kafin ya faru ba ba sai ya faru sai awoyi kafin zabe ba domin abin da abu ne wanda aka san ana yi ga an san ga lokacin da shi kuma ga ran da shi ban yi ce in akwai wanda dan kasa san ba sani ba sai ya wannan lokacin gaskiya Jawar da mi ba ta ma'aida bai lafiya kuma gama lafiya kuma Allah ya sa mai nasara Turan ke ɗaya ko akwai wani sako ga jama'a da kuma su hukumar zabe sako na shine ina na farko jama'a su yi haƙuri da wani abu da ya faru kuma shirya ranar asar mai zuwa a zuwa zaɓen cikin lumana da sani ya kamata ita kuma zaɓe ya kamata nan gaba kada kauce ma faruwa haka don harka ya zama rashin kulawa ta ƙarshe ga hukuma ta ce sai an wuri kan zaɓe a ce an daga zaɓe Ta taɓa haka dubu da sha biyar an taɓa haka dubu da sha ɗaya wani abu bai da kyau. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaishe ka Hassan Umar Tambuwal, kada da ya a sha'afa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa. na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti 43 na rana a nan washington lokaci ya kai da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana yadda ɗage zaben najeriya ya shafe ku a duk inda kuke a cikin ƙasar to kafin dai mu kai ga hakan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. gani talakawa ma magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batshin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai, dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara? na Alhaji Bala suna da farfari kan hukuma ta Bangudu. to alhaji bala duniya na sarin ka wato wannan maudu'i da wuce na cewa abin da shafi mu har ka daga zaɓe hmm. ka ba kyawun ji daɗi ba daga zaɓe saboda kowa ya faɗa lamuran da ya kai ya sai cikin dare kuma sai aka ce an ɗage hmm. kuma ga zarge-zarge sun shiga tsarin kani kaga wannan layin hukumar zaɓe ne na mutum ta shirya kuma ta ce a yi zaɓe fatan mu dai Allah sa abin ya zama alheri gare mu to mun gode kwarai da gaske Alhaji Bala bari mu dauki wani kuma daga jihar Bauchi waye a Bauchi Assalamu alaikum wa alaikum salam mun magana Kabiru Kebe daga Azare a jihar Bauchi Najeriya to malam Kabiru bismillah yawwa a gaskiya daga zaben nan da aka yi mu bai bamu bai zo mana da mamaki ba kuma bamu daga hankalin mu ba mu talakawan Najeriya a kirge muke mu yi baba buhari to ta ya wannan ɗage zaben ya shafe ka eh to dama mu mun riga da mun gama redin din mu shirye-shiryen mu du za a yi zaɓe wasu hmm. gari to an ce mana an ɗaga waɗanda suka ce sun ɗaga zaɓen nan sun fi mu sani abin da ya sa suka ɗaga zaɓen kuma fatan mu Allah Ubangiji ya sa hakan ne ya fi alhairi. Amin suma amin bari mu ɗauki kira daga Kaduna. Wane ne daga Kaduna? Maulan Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Alhaji Bello duniya na sarin ka. Alhamdulillah gaskiya wannan daga zaɓen babu daɗi. Hmm. Amma dai abin da an faru shi shugaban hukumar zaɓe ya namiji kokari. Tsakanin da alfawar ana hura mishi wuta ne ko kuma hmm. wallahi ana hura mishi saboda haka ni shawara ma da zan ba shugaban kuma zaɓe wallahi aji ake na kawai ya huta. Saboda an riga an tsare shi an hura mishi wuta jam'iyyar da ke mulki da sana'a shi ana zargin shi to ina ga yan adawa saboda Allah saboda ya tsaya gaskiya gaskiya tsaya gaskiya gaskiya mu tsaya gaskiya ita samu wani problem wallahi yana da gaskiya ko na da shi shugaban zaɓen da ake wallahi to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar oyo da ibadan kenan inda aka tattauna da wasu 'yan kasuwa salamu alaikum wani ne daga ibadan hello uh, muntar muhammad hassan to ma muntar bismillah yawa na yi farin cikin fara samun ku yau Allah sarki sai neman ku ban taɓa samun ba yau Allah sarki Allah game da maganar wannan dan siyasan nan malam alhaji malam buba farwa eh, eh, eh, ranka daɗe muna zancen yadda ɗage zaɓe ya shafe ku ne ba batun wani dan siyasa muke yi ba a wannan lokacin to to madalla hmm. wannan abin da ya shafe mu game da siyasa mu ba mu damu da shi ba kuma mun san gyara ne hmm. gyara ne gwamnati za ta yi da kuma ita kungiyar wannan abin nan na kuma zaɓe na na eh, anec to mun san gyara ne don saboda akwai nukan da suka faru da yawa hmm. wanda mu talakawa ba mu san da shi ba to amma su suka san shi kuma mun yi farin ciki da wannan abin da suka yi dukkan shi abin da Allah ya alkawarin kowa zai samu a rayuwarsa. To mun gode kwarai da gaske ma mun tare bari mu je Jos a jihar Filato. To wane ne a Jos? Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Filato Kandahar. To bismillah Alhaji Babaji. Wannan zaɓe mu da aka ɗage alhamdulillah 'Yan Allah da wannan ruwan ƙuri'a da za mu yi Hmm. albarka kudura Allah shaidanu uku na Najeriya sai mun jefe su da su <laughs> in Allah ya da sai mun yi maganin zai mai annabi Umaru da Obasanjo da Buba Galadima in Allah da sai mun yi maganin su da wannan kuri'a ta mu a Najeriya to yanzu bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa Halau wane ne ke jihar Jigawa to da alamar murashi shi malamin na jihar jigawa jama'a kada kada ku sha'afa halau salamu alaikum wa alaikum salam yawa wato ina sunan malamin daga jigawa ko Amiru Babura lokar gamin Jigawa State. To, Amiru. Muna ji ka. Yawa, muna farin ciki da wannan daga zaɓe saboda Najeriya ta tsaya ta hiriya tsaf. Gaskiya. To bari mu je jihar Katsina tunda Malam Amiru ya gama nashi. Wane ne daga jihar Katsina? Malam na Katsina. Salamu alaikum. to da alama malam na katsina layin ka hmm, ko ban sani ba ko da akwai tangarda ne to bari mu je jihar ondo bari mu je jihar ondo mu ji wane ne a ondo eh aminu shehu sarkin aska to malam aminu shehu eh wato mu muna farin ciki da daga zaben nan da aka yi saboda duk muna kisan da aka shirya hmm. wa'annan bukatun tsofaffin suka shirya ubangiji Allah ya tona masa asiri ko muna fatan ubangiji Allah ƙara tona masa asiri Allah kuma ya ba baba nasara Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ƙara masa daraja da haske Allah kuma ya ƙara mai imani abinda nake son faɗa kenan to bari mu je kuma wurin mai kira na gaba yanzu za mu je ogun wato jihar ogun kenan mu ji wane ne eh, daga ogun na kana magana ne da abdulsalam musa magaji daga nan Sabu abin kuta oh, ok to bismillah abdulsalam yawa wannan ne kira na farko a tare da ku allah sarki na'am to wato akan daga wannan zaɓe dai eh. mu ne ba mu bakin ciki ba saboda hmm. sun fi mu sanin abin da ya sa suka daga wannan zaɓe kuma ƙuri'a mu tana nan voter card mu yana nan muna shirye insha Allah ta'ala ƙuri'a dai muna nan ga daga Muhammadu Buhari Allah ya da shi za mu zaɓa albarka annabi to madalla sai dai kada da fatan a tashi lafiya abdulsalam amin sun amin amin sun amin kada a shafa kuna kira ne ku bayyana muna yadda yadda to bari mu dauki kira na karshe daga jihar yobe wadi ne daga yobe malam haladu gobi ne mai magana daga jihar yobe fatafi to malam haladu muna sarin ka eh, wannan daga zaɓe da aka yi dai muna fatan allah sa alkhairi da hmm. ya zama mu mutanen Najeriya. Amin. Allah ya sa komai za ku cikin koshin lafiya. Amin kwarai. Wannan shi ne ra'ayi. To Allah sarki mun gode kwarai da gaske Malam Halami da ya kira mu na ƙarshe da duk waɗanda suka kira da waɗanda suke kokarin samun kuma ba same mu ba da fatan gobe ma rana ce. To la yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice inda za ku je cewa an kammala wato gasar da ake yi na zakarun Afirka kasa da shekaru 20 a jamhuriyar niger. labaran wasanni. Yawa muna fata mun sami kula mi lafiya akan wannan dandali na labaran wasanninmu mu na wannan litinin. To za a fara a jamhuriyar Nijar inda kasar Mali ta yi amfani da kwallon daga kai sai gola ta ka Senegal kuma ta zama zakara ita da Mali din a gasar da aka kammala jiya a can Nijar din na cin kofin kalubalen na Afirka na yan matasa yan kasa ga shekaru ashirin. najeriya ko matsayi na uku bata samu ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na haruna mamman bako a jamhuriyar nijar a ranar lahadi da ta gabata ne aka kammala wasannin kwallon kafa nahiyar afirka na matasan kasa da shekaru 20 kuma kasar mali ce ta yi nasara gaban kasar senegal a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin guda biyu sun share minti 120 suna gogawa inda suka yi ɗaya da ɗaya yan malin ne dai suka soma jeho kwallo a raga bayan minti 26 ana wasa kasar sai a minti ta biyar 'yan kasar senegal suka farke golan na kasar mali inda kungiyoyin suka tafi karin lokaci na minti goma sha biyar sau biyu dai ba wanda ya nasara sai suka raba gari a bugun daga kai sai gola kasar mali ta yi nasara ta farko a kofin nahiyar afirka ta matasa ta 'yan kasa da shekaru 20 a jamhuriyar nijar yayin da kasar senegal sau uku jere ga juna kenan tana shan kashi a wasan karshe ko kuma final final na wasannin na matasa ƙasa da shekaru 20 ƙasar afirka ta kudu ita ce ta zamanto ta uku bayan da ta lallasa tarayyar najeriya a bugun sai mai tsaron gida bayan ƙungiyoyin sun yi ɗaya da ɗaya 'yan wasan ƙasar senegal guda biyu su ne suka samu tukucin dan wasa mafi bajimta a wannan gasar da kuma dan wasan da ya fi zura kwallo albarkacin wasan da ya gudana a jamhuriyar nijar a filayen wasannin stade general sani kuncin a birnin mai da stadium na maraɗi Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Haruna, to jita-jita da aka jama ana baza na cewa tajirin yariman na Saudi Arabia Muhammad bin Salma yana shirin ya sayi kungiyar kwallon kafa wato ta club din Manchester United na Ingila ba gaskiya ba ne a cewa ɗaya daga cikin ministocinsa turki a shabana wanda shine ministan watsa labarai da ke kula da kafofin watsa labaran can saudiya din wata jarida ta ce ingila wato da san ita ce ta fara fito da labarin cewa wai bin salman yana shirin ya ba da tayi na kusan dala biliyan biyar na sayan wannan club din na manchester united wanda inda ya haka da su wanda suka mallaki club din wato iyalin glazer da sun samu ribar da ta zarce ta dala biliyan biyu da digo biyu domin sun sai wannan club din nan a kan makudan kuɗi dala biliyan ɗaya kawai a shekarar dubu biyar to duk da cewa ya musanta wannan rahoto din shi minista turki a shabana ya tabbatar da cewa gaskiya ne an yi taro kan a tsakanin wakilan shi yarima din da kuma na ita manchester united amma ya ce taron ya tattauna ɗauka ɗawainiyar wasu bangarori na club din ne kawai jama'a da haka muka zo kashin shirin labaran wasannin yau mun bar ku lafiya daga washington kuma da yanzu kuma gasar fili harshen gumal ya dawo da labarai a takaice. To a takaice shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojoji su nuna rashin imani ga duk wanda suka kama yana kokarin kawo katsalandan a harkar zaben da aka dage na shugaban kasa. A daren ranar Juma'a hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta bayar da sanarwar dage zaben har na tsawon mako guda 'yan sa'o'i kalilan kafin fara zaben a rumfunan zaɓe miliyan 84 a faɗin kasar. INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasar ranar Asabar din mai zuwa yayin da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jiha shi kuma ya koma na tar ga watan maris bayan da ta ce ta lura da wasu batutuwa da suka shafi shirye-shiryen zaben an shirya yau litinin shugaban kasar amurka donald trump zai gargadi jami'an sojojin kasar venezuela da cewa za su kasance cikin talauci idan har suka ci gaba da goyon bayan shugaban kasa na 'yan gurguzu nicholas maduro maimakon shugaban riƙon kwariya da amurka ke marawa baya wan guaido gabanin jawabin da shugaban zai yi wa al'umma venezuela da ke zaune a birnin miami fadar white house ta ce amurka tana sanar da inda jami'an soja da iyalansa ke ɓoye su a duk faɗin duniya gwamnatin sudan ta kudu ta ce a farkon watan maris za ta fara ɗaukar albashin kwana ɗaya daga ma'aikatan gwamnati a duk wata domin ya taimaka wajen biyan tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar sai dai wasu masu saka ido suna nuna shakku kan yadda hakan zai iya aiki duk da haka yawancin ma'aikatan gwamnatin sun kwashe watanni ba a biya su albashinsu ba. fadar shugaban amurka ta white house ta kare matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar amurka da mexico yayin da wasu jihohi ke shirin ɗaukar batun zuwa kotu hawa kuma 'yan jam'iyyar democrat da majalisu na shirin kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na yau sai kuma gobe da safe za a je wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman sarfira Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da kuma mu na wannan dare Mr. David. Baba ya kuma kirri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwanan lafiya. Allah ya ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.